This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilo has 1530 a matsakaicin zango.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 kwamitin tsaro ta majalisar ɗinkin duniya ta amince da a samar da kwamitin da zai sa ido game da zaman lafiya a colombia bayan da gwamnati da 'yan tawaye suka sa hannu a shirin samar da zaman lafiya jiya litinin masu gabatar da kara a bosnia sun bayyana cewa an kame wani mashahurin mamallakin kafar yada labarai kuma tsohon ministan tsaro faradin rodon bisa laifin kawo wa shari'a karan tsaye To kanun labaran kenan za a ji cewa har an ruga kotun duniya an maka manyan da suka waware kudin sayo makamai a Najeriya kamar yadda aka kai wasu manyan Afirka a baya. Kamar yanzu kamar na Kenya, daban kasan da yanzu ma an kai shi daban kotun. Hukumomi sun sha alwashin kawo ƙarshen cinkoso wajen shiga da fita birnin tarayyar Najeriya Abuja mai tsadar zama. ne muka haɗa kai da mu da ciyamomi na area council kuma da 'yan kasuwa aka na gidaje balle ma in muka samu aka kammala hanyoyin jiragen kasa da ake ta yi watakila duk zai kawo sauki kuma kamar kowace ranar talata aliyu mustapha sokoto na tafa da shirinsa na tsaka mai wuya inda a yau za a ji cece kucen da ya biyo bayan korar wasu gaggagaggan 'yan apc a yobe to amma duk waɗannan sai kun sha labaran duniya a wasu aure assalamu alaikum gwamnatin ƙasar libya wadda duniya ta amince da ita ta sa kafa ta yi fatali da gwamnatin haɗin kan ƙasa wadda majalisar ɗinkin duniya ta shata mata tare da ƙungiyar isil 'yan majalisar dokokin ƙasar su 89 daga cikin 104 da suka kasance cikin taron majalisar ƙasar a jiya litinin wadda aka yi a tobruk sun amince da shirin zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya amma fa ba su yarda da yadda aka tsara samar da majalisar ba ɗaya daga cikin 'yan majalisar ya ce adadin 'yan majalisa sun yawa abin da ake so shine a samu mutane 'yan kalilan ko kuma madaidaita hawa kuma ba su yarda da dokar da ta ce gwamnati ta haɗin kan ƙasan ba tana iya hukunta babban jami'in soja dalilin su ko shine haka yana iya dalilin korar babban hafsan sojan kasar wato khalifa hifta wanda bai ɓoye ƙiyayyarsa ga ƙungiyar ta isil ba jami'an ta majalisar ɗinkin duniya suka ce masu shiga tsakani samar da wannan gwamnati. gwamnatin haɗin kan ƙasa sun ce za su ci gaba da tattaunawa da ɓangarorin biyu domin ganin an samu kai ga cimma maslaha ita dai gwamnatin ƙasar libya ta kasu gida biyu ne ɗaya a tobruk wadda duniya ta amince da ita sai kuma wata da take da headquarter a tripoli ƙarƙashin kulawar ƙungiyar isil amurka da sauran kasashen duniya sun ce suna, da, suna nuna damuwarsu game da halin rudanin da mulkin ƙasar ta libya ta faɗa suna cewa muddin ba a shawo kan wannan lamari ba to komi fana iya faruwa libya dai ta kasa samun zaman lafiya ne tun lokacin mutuwar shugabanta mamman gatafi a shekarar 2011 kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya amince a kafa kwamitin da zai sa ido kan batun zaman lafiya a colombia bayan da gwamnati da 'yan tawaye suka sa hannu kan shirin zaman lafiya wanda zai kawo ƙarshen faɗan da aka kwashe lokaci mai tsawo ana yi a ƙasar duka bangarorin biyu sun buƙaci majalisar ɗinkin duniya ta aiki da wakilai da za su sa ido kan yarjejeniyar da aka cima wajiya litini suka ce yin hakan zai ba da damar tantance ajiye makamai da kama hanyar ɗinke baraka da ƙiyayyar da ke tsakanin su. jakadan burtaniya matthew raycroft ya bayyana wannan matsayi da aka cimawa a zaman wani babban abin yabo ya ce akwai buƙatar majalisar ɗinkin duniya ta saka ido akan wannan yarjejeniyar ya ce wannan shine karo na farko da za a ga wata ƙasa ta zo da kanta ta samu kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ta ce tana neman tubarikin majalisar ɗinkin duniya a kan batun da ya shafi zamar lafiya musamman da abokan gabanta ya ce wannan ya cancanci yabo ita ma wato ita ma ministar harkokin wajen colombia maria angela holkin ta bayyana gamsuwar ƙasarta game da wannan yarjejeniyar da majalisar ɗinkin duniya za ta sa ido a kai labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc jiya litinin masu gabatar da kara a bosnia sun bayyana cewa an kame wani mashahurin mamallakin kafar yada labarai kuma tsohon ministan tsaro Furaudin Rodriguez bisa laifin kokarin kawo wa shari'a karan tsaye. Sai dai kawo yanzu ba cikakken bayanin laifin nasa amma kuma mahukunta sun ce tsare radon 6 tsohon wato mamallakin gidan jarida da ta fi kowace girma a bosnia an tsare shi ne saboda kame ministan tsaron kasar wato bakir dos bastis da aka yi a cikin satin da ta shige ɗaya daga cikin abin da ake tuhumarsa ko shine kokarin kawo cikas ga binciken da ake wa dillalin miyagun kwayoyin nan nasir kalmendi wanda yanzu haka yana da kamfani a sarajevo kana ana yi masa a kosovo game da dillancin miyagun kwayoyi da kuma yin kisa shi dai dos bastic ana tuhumarsa yana kokarin jan hankalin shaida ne na da ake a shari'ar da yake yi ake yi wa kalmendi domin ganin an tsame hujjar da ake da ita game da shari'ar da za ka sa a tuhunci wato shi Radonsik daga cikin bayanan shari'a ta Kalmendin. Papa Roma Francis ya aike da saƙon ban haƙuri kan gallazawar da ɗariƙar Katolika ta yi wa sauran mabiya ɗariƙu daban-daban a shekaru da dama da suka gabata. Papa Roman ya aike da saƙon ne kafin ya kai ziyarar da zai kai a Sweden a wani lokaci cikin wannan shekarar domin bikin shekaru 500 na tunawa da gyaran da mabiya ɗariƙar Protestant suka yi. fafaroman ya ba da wannan saƙon ne jiya litini sa'ilin da yake kammala bikin sati guda na haɗin kan mabiya addinin kirista fafaroma faransis ya buƙaci jama'a da su da suka hallara wajen wannan taron wanda a cikinsu ko har da wakilan wasu addinai da su yafi abin da 'yan ɗariƙar katolika suka yi wa sauran kirista mabiya wasu ɗariƙu daban-daban wannan roƙon ahuwar na dafafa roma ya zo ne a daidai lokacin da yake cewa zai kai ziyara a kudancin birnin lau na sweden inda nan ne aka samar da kungiyar ta 'yan ɗariƙar protestant cikin shekara ta 1947 papa roman ko baya ga ziyarar haka ma zai yi addu'a tare da mabiya wannan ɗariƙar. labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc tofa batun binciken watandar kudin sayo makaman yaƙi da boko haram da ya wani wato ya wani sabon salo sanannen lauyan nan da ke birnin lagos femi falana ya ruga bai tsaya ko ina ba sai kotun duniya da ke birnin hague na kasar netherlands inda ya maka manyan da aka ce sun yi ma ɗimbin kudin giwa ta faɗi daga legas ga wakilin baban gida jibirin Cinfemi Falana a wasikar da ya rubuta wa babban jami'a mai gabatar da kara malama fatu Suda, ya bayyana cewa a matsayinsa na lauyan da ke kare wasu sojoji da a can baya aka zarga da yin zagon ƙasa ga yaƙi da ake da ƙungiyar boko haram inda suka guje wa fagen daga kana kuma aka zartar ma wasunsu hukuncin kisa ya ce akwai buƙatar kotun duniya ta gudanar da bincike akan wannan lamari domin kuwa laifukan da manyan jami'an tsohuwar gwamnatin suka aikata ya saba dokoki na ƙasa da ƙasa wanda kuma ke alaƙa da cin zarafin bil'adama da kuma kisan ƙare dangi a cewar femi falana irin makudan kudaden da aka karkatar da sunan yaƙi da ƙungiyar boko haram kana kuma aka ƙi yaƙi da ƙungiyar ya nuna a fili cewa wayanda suka karkatar da wayannan kudade za a iya zargin su da tallafawa kungiyoyin ta'addanci na duniya al'amarin da kuma ke buƙatan kotun duniya ta shigo ciki to koya masana harkokin shari'a ke ganin wannan wasiƙa da femi falana ya gabatar wa kotun duniya ga dai barista aliyu umar eh, babu wani shirya da mutum zai kawo ya nuna cewa eh, ko da yake wayannan makamai da suke samu da inda suke samu ni kana na taba in cewa an hijacking nasu ana yuzin su wanda suke cewa najeriya ta wargaje din nan abinda boko haram din ke yi kenan da kokarin wargaza najeriya Ah, kila abin da shi ke tunani kenan kuma hakan ne to amma yan najeriya ne suke a najeriya kuma to ko wannan yana nufin kenan akwai hurumin wannan kotu dangane da binciken da yanzu haka ake yi kuma zai iya kaiwa a gurfanar da waɗannan tsaffin jami'an gwamnati a gaban kuliya musamman ma dai kotun ta duniya kamar yanzu kamar na muke duba example kamar na kenya da aka kai shugaban kasan na yanzu ma an kai shi gaban kotun har yau sanannen lauyan ya buƙaci kotun da ta tuhumi tsohuwar ministan kuɗi dr ungozi okonja owela dangane da gazawarta na hana sace kudaden da aka gano a asusun ajiyar tsohon shugaban kasa isa sani abacha tare da karkatar da wayannan kudade da sunan amfani da yaƙi da ƙungiyar boko haram abinda kuma aka gaza yi baban ya jibrin murya amurka daga lagos don sai a mai da hankali a kuma gaida baban gida to daga batun cin kuɗi kuma sai batun kawo ƙarshen yawan cinkoso wajen shiga da fita birnin tarayyar najeriya abuja mai tsadar zama inda a yanzu haka hukumomi ke shirin samar da gidajen zama masu sauƙin kuɗi don rage yawan shiga da fita birnin musamman ma da safe da kuma yamma daga abuja ga wakilin nasir adamu ilkaya da cikakken rahoton Dama haka birnin Abuja yake, da safe ma'aikata su yi sammakon shigowa garin daga unguwannin wajen gari har da jihohi na makwabta kamar su leja da ke Neja da Kefi da ke jihar Nasarawa. Haka kuma da yamma sukan fice don komawa gida da kan kawo cushewar hanya inda kokowar garin ba yawan mutane. In ka ɗebe masu hannu da shuni da suka haɗa da 'yan majalisar wakilai da dattawa, manyan alkalai da kaɗan daga ma'aikata da kan iya biyan kimanin naira miliyan ɗaya da rabi a hayar shekara ga gida mai ɗaki ɗaya a unguwar asokoro mai tama da wusetu sannan da ɗaki biyu a gwarin fa zuba da lube sabon ministan abuja muhammadu musa bello ya ce zai shawo kan tsadar gidajen ta hanyar gyara ƙananan hukumomi shida da ke birnin tarayyar area council da muke da su guda shida sai mu kokari mu gyara wurin yadda za a yi wato duk wanda ya shiga gari zai yi sha'awan zama ne muka haɗa kai da mu da ciyamomi na area councils nan guda shida kuma da 'yan kasuwa aka giggina gidaje kuma aka bude wuraren balle ma in muka samu aka kammala hanyoyin jiragen ƙasa da ake ta yi watakila duk zai kawo sauki Wasu daga masu rakubewa Abuja su ne 'yan gudun hijira daga Goza da ke zaune a wani lambu a Area 1 da ke tsakiyar birnin. Sunana dai ni barista ne Boboji Gadzama. Matsala ne ya dame mu da dama har muka gudu muka bar kasanmu. inda fari aka so mata babba ma da Goza ne. 'Yan bama da Goza kuma ba inda suka suka gudu sai suka zo suka zo ta gefen mubi. Cikin mubi ya zo ya cika ne da jama'a wanda ba a taba samani ba. Wasu masu ban tausayi da kan zauna cikin Abuja su ne masu gadi da kan rayu kan garin rogo. a 'yan ɗakuna da ke manne da kofar shiga manyan gidaje da yawanci ma ba kowa a ciki sai dai kwanan nan wasu daga gidajen nan ba sun samu ziyarar 'yan yaƙi da cin hanci efcc da ka rubuta musu jan fenti nasura da malika murar amurka daga abuja nigeria To a gaida Nasiru yanzu kuma bari mu koma gefe Aliyu Mustafan Sokoto ya gabatar mana da shiri na gaba. tsaka mai wuya. gaba ɗaya banda a zombi ba inda aka yi mana antifati din ba inda aka yi mana zagon ƙasa. Duk yobe local government ba wanda take da kuran APC ne yau na Fortescue. Muna cikin local government hudu a Najeriya da ko suka fi kowaye ba da kuri'a a mai girma janar Muhammadu Buhari. Kuma shi da yake maganan shi nan da shi da ciyama na na APC na party dukan su duka NPDP ne. Daga yi maganar wani, yi maganar wani, yi maganar me yasa suka yi antifati. To jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwa mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Wai ko yayan siyasar jihar Yobe suke kallon koran karen da aka yi wa wasu rikakkun shugabannin jam'iyyar APC na Zombi horrible sani fema sunana kuma tsohon shugaban hukumar wasanni na jihar yobe duk wanda ya taba uwar jam'iya ko ya taba jam'iya ko kuma ya bijire wa uwar jam'iya duk abin da aka yi masa daidai ne mu da suka yi a bangaren mu kuma duk inda aka yi wannan abu ba inda ya kai mutanen kure yin wannan antifati da aka yi a yobe state cap dan nan ne zuciyar zombi kuma nan ne ake cin zaɓe dan takarar sai ya kamata ya da kuri'a bambanci dubu ashirin amma a wannan karan saboda an yi masa antifati ya samu kuri'a dubu biyar sai haka hukuncin da Wajen iya ta yi daidai ne. suna na sabon imamu gashuwa ɗaya daga cikin stakeholders na jam'iyyar apc a jihar yobe hakikarin gaskiya gwamna ibrahim gaidam abinda ya ɗauka na kore-koren shugabannin jam'iyyar jihar yobe musamman wazirin potosko da wasu mutane da ake zargin su wannan salo ne na rusa jam'iyya ya ɗauka ba haka ake harka shugabanci ba in ana so a tuhumi wani mutum da laifi sai an ba hanya ta siyasa ba hanya ta kama karya ba wannan ba daidai ba ne hanya ce ta rusa jam'iyya saboda haka muna kiran shugaban kasa ta su kawo wa jam'iyyar apc jihar jihar Beta. to duk wannan cece ku cin fa ya biyo ne bayan kudirin da uwar jam'iyyar apc ta can jihar yobe ta dauka na kora ko kuma kamar yadda ta ce dakatar da manyan jagabanninta guda goma sha ɗaya ne wanda suka hada da muhammadu guza wazirin fortiscom da shugabar mata hajiya lada jibrin da tsohon shugaban jam'iyyar na fortiscom adi hussaini da sakatarensa adamu yaro da tsohon dan majalisar wakilan tarayya hassan jonga da tsohon chairman na dazigau honorable hassan yawale da sule garin buzu wanda shi ma tsohon ciyaman ne na unguwar fakarau a can cikin yankin nangare da kuma shugaban jam'iyya na yankin fune haruna mai kanti da nashi sakataren malam yayi da shugaban jam'iyya na yankin fika madu koli jean paul da kuma mashawarci kan harkokin shari'a hamza jakusko To kan wannan ne yau muka zo kashi na biyu na mahalar da muke yi tsakanin ɗaya daga cikin wanda aka kora din Adamu Yaro Fortescue wanda ko bayan zaman sa sakataren jam'iyyar can Fortescue din har yau shine tsohon shugaban matasa na jihar ta Yobe muka haɗa shi da sakataren jam'iyyar jihar din Abubakar Salihu Bakabe wanda zai so ba da karɓa mana wannan tambayar da muka yi mashi wanda kuka rusa na alhaji abubakar na ga ba kananan mutane bane akwai ciyamomi akwai hadda shugabar mata akwai shugabannin yankunan kananan hukumomi ga sunan birgit a shi wannan ba asara ba ce a wurin jami'a idan ta rasa irin wannan manyan 'yan siyasa kuwa ba asara ba ne dole dai ai ita jam'iyya kullum tana tafiyar da ladabtarwa don haka muka ladabtar da aka rubuto aka kilawo su aka yi kwamiti disciplinary kwamiti kowa ya zo ya kare kansa da kansu ka ga magana da shi a eh, alhaji adamu yake ɗazu alhaji abubakar na daɗe ina jin ta magana su wannan yan uwan matar gwamnati ita hajiya altini da yan uwanta irin su arab ali ko ali arab ne eh, wanda ina jin shi ne shugaban eh, hukumar alhazai ta ta jihar yobe wanda kuma su masu adawa da ku suke cewa shi ba ma aikinsa ba kenan aikinsa ya je ta gwamna kwangiloli a abuja da sauransu sannan akwai ɗaya ɗan uwanta tasi ogambo wanda an ce sa ne shi ma kuma ko kwamishina ne na hukumar ilimi duk da suna cewa bai da ilimin da yawa shi kan shi ka san wannan ƙorafe-ƙorafe ana sa alhaji abubakar yi ma mutane da ke saurarin mu bayani game da rawar da waɗannan mutane suke taka a harkar mulkin yobe to wannan magana ce yake yi ka san ni fa shugaban jam'iyya ne kuma duka har gwamna yana ƙarƙashin jam'iyya shi kansa shugaban jam'iyya ne a Fatiskun Local Government a lokacin. Amma shi Adamu ya ce dukkan suna siyasa amma ba sa iya wa ita jam'iyya taku wani amfani ba su ci mata ƙuri'u ko rumfuna ba. A'a yanzu ai magana da kake yi ai kamar ɗazu ka yi masa magana. Ka ce ai mutane ba su sani ba. Eh. In faɗa ya yace ba su ci ba kaga ya faɗa ne kawai don mutane su ji. Amma ba zuwa haka aka tabbatar ba. Ina tabbatar, Na tabbatar maka dukkan su ba wanda bai ci rumfarsa ba. su dai wajen su su adamu din su ne duka suka yi zagon kasa suka suka suka kada wa dan uwansu kuri'a yana PDP dai suna so su kai shi Senate. Um, Alhaji Adamu ka san eh, idan kuna abubuwa a fili ba za su zama a boye ba in kun taka rawa ko kuka baiwa mm, jam'iyyar PDP ko dan takarata Muhammad Hassan Dambo ya ya kada mm, shi sanata alkali jajere a lokacin wannan zaben mutane za su sani so yanzu kana aika ga mutane duniya cewa ku ba ku yi wannan ba ba ku baiwa pdp rufa baya ba sakatare ya bani mamaki ko da yake da farkon magana ya fara magana sai biri ya yi kama da mutum saboda ciyaman na jam'iyya na apc ya ce yana so zai ga bayan kabilu guda biyu a zombi da gamawa da gizmawa sai sakatare shimfiɗan shi na farko sai ya ce wa'insu saboda kabilansu so ya tabbatar da maganan ciyaman kuma tambayin da nake so in yi mar ni a matsayina na sakatare na Fortiskun Party gudunmawan da na bara APC bai bayar ba kuma ciyaman din bai bayar ba kuma shi da yake maganan shi nan da shi da ciyaman na na APC na party dukansu yaushe ai a jam'iyyar nan samu mu suka duka NPDP ne shi dan pdp ne chairman matsin dan pdp ne ba officially ma ba karbe shi ba ba karbe shi a jami'ar apc ba kuma abin da yake magana kan cewa an yi zagon kasa an zaɓi apc muke yi mu kuma har ga allah tsakani da allah mun tsaya mun yi abu wannan abin da yake faruwa shi da yake magana yake cewa eh, an zaɓi dambu to alkali jajiyar sanata ne da yake kan kujera du najeriya babu sanatan apc babu sanatan apc da yake kan kujera da ya faɗi sai alkali jajere su tambaye shi menene dalilin da ya sa ya faɗi ina son ina son to za mu tambaye shi amma baka karba mun tambayar da ne maka ba tukuna adamu cewa eh, eh. kun fito kun goyi bayan shi dambu din na pdp fi sabilillahi ko ko kun yi zagon kasa din da yake zan amma na musulmi wallahi ba mu goyi bayan dambu ba dan uwana ne wana ne wallahi ban zabe shi ba ban yi markuriya ba ɗari bisa ɗari na yau apc tsakanina da Allah. To eh, bari mu kuma Alhaji Abubakar me ansa tambayar da ya maka waccan ta karshe din da ka ji shi aiko? Yawwa yawwa to ni magana da nake yi shine kaga ta inda yake sai ya rantse amma kuma ba kan gaskiya ba. Ni na yi mamaki yanzu kaga di yau sun sani ni ban taba yin wata jam'iyya ban ba ACC ba. Amma kaga ya ce na GDC. To kaga wannan ya rushe duk ma maganganun da yake yi. Shi yasa nake gaya maka shi daga maganar ne. ya maganar wane ya maganar wane ya maganar me yasa suka yi antifati shine muka yi magana kuma su sun fito sun karara sun ce a zaben gwamna da zaben shi dan majalisa a sanata din da dan majalisa sun ce su sai sun kada su to sun zuba kuriyar gwamna bai ci ba a fatisku haka alkali jajere bai ci ba haka shi ma dan majalisar wakilai bai ci ba haka shi ma dan majalisar jiha bai ci ba duka wannan nasu suka zaba. amma alhaji abubakar akwai akwai shi eh. shi gwamna gaidam yana da wani um, adawa ne da mutanen zambi ne kan domin naga duk mutanen nan guda goma sha ɗaya da aka ce an dakatar ko aka kora dukkan su yan zambi dinnan ne na ɗaya kenan na biyu na lura da cewa potoskum ba ta ma da kwamishina za ka cikin gwamnatin nan ta yanzu ko potoskum eh yawwa abin da ya sa potoskum ba ta da kwamishina da aka zo sai aka mayar da duka minister minister suka koma sha uku gwamna duk wajen da gwamna ya fito babu kwamishina daga zon a din babu kwamishina eh tunda gwamna ya fito daga wajen muna da local gamman sha bakwai su kuma eh, kwamishinoni goma sha uku ne to duk wajen da gwamna ya fito ba bawa ba wajen da dipiti gwamna ma ya fito ba ba shi ba ba da kwamishin to yi min magana game da batun batun me ke tsakanin shi ga idan da yan zombi ne me yasa dukkan me yasa ba ka kori kowa daga wani zon sai zombi din ai gaba ɗaya banda a zombi ba inda aka yi mana antifati din ba inda aka yi mana zagon kasa a zombi ne kawai aka yi zagon kasa duka ba inda ba su kawo 'yan majalisar su ba gaba ɗaya sai zombi mu muka tashi a abc guda ɗaya gaba ɗaya 'yan majalisun muke cinyewa shi wannan karan ne a zambi to alhaji adamu ya aka zambi ne kawai jam'iyyar ba ta samu mutane ba to ga gaskiyar magana maganan apc zambi kuri'an da ta samu a apc duk yobe ba wanda yake da kuri'a duk yobe local government ba wanda take da kuri'an apc ne yau, na potiskum muna cikin local government hudu a najeriya da ko suka fi kowaye ba da kuri'a a mai girma janar muhammadu buhari apc muke yi ɗari bisa ɗari mun zaɓi ɗan majalisa abin da ya faru ko kuma abin da mutane suka ɗauka hannunsu shine sanata alkali jajera sanata ne da ke wakiltar zombi tun da ya tafi sanata daidai da kwana ɗaya ya wayo ya ce wa'yansu mutane sun zaɓe shi ya mutunta su ko wani abu ba su zo ba mutane suna kuka duk girman zombi bai kamfe na fotis ba ko na kwana ɗaya ɗan takarar sanata na pdp a potiskun yake ɗan takarar gwamna a potiskun yake house of assembly a potiskun yake reps a potiskun gari kamar potiskun a ce kana neman takara baka zo baka zo ba baka kuma zo ka yi campaign ba bai je fika ba ya yi fune wayansu local gama ya je local ya je ward uku a nan gere mu a matsayin mu na shugabanni za mu sa igiya wuyan mutane amma alhaji adamu ko ya kuke ganin ya kuke ganin ya kuke ganin alaka ina zuwa ina zuwa ina zuwa a'a ina zuwa bari in tambaye ka tukunna sannan ka zo ka karasa eh. ku ana ku gani ana ku hange me ke tsakanin ku mutanen Zambi da gwamnati Gedam nan To a gaishe ku idan Allah ya samu dawo shirin mu na gaba za mu ji wai me yake tsakanin gwamna Gaidam ne da mutanen wannan yanki na Portisco. kuma da gaske ne gwamnan wai ya umarci shugaban jam'iyya Adamu Cilare ya je yayi yi wajen da su wa'annan 'yan siyasa din na zombi. Bayan haka ina gaske jita jitar da ake fara bazawa a nan cikin dama tulu na cewa wai gwamna Gaidam yana neman ma ya canja mataimakinsa ne yanzu injiniya Abubakar Danlami Aliyu Jarman Portisco kenan. to sai a jira zuwan wannan shiri nan gaban allah ya kai mu yanzu muna godiya ga su bakin namu abubakar salihu bakabe da adamu ya reporters da kuma musamman shi wakilin namu da ke can najeriya hassan maina kaina da ya taimaka mana wajen hada wannan shiri din a madadin su duka aliyu mustapha sakwatani a washington a gaishe ka to idan mun waiwayi siyasar jamhuriyar niger inda ake shirin zaɓe a watan gobe fa a bene take 'yan takarkari goma sha shida ne kotun tsarin mulki ta faɗa za su takar shugabancin ƙasa a da goma sha shida a nijar ga kuma yaƙin neman zaɓe ranar 31 ga januwari kamar yadda aka da yan takara za su shiga birane da karkara domin ganawa da mugwabansu ciki har da kasimin makatar wani matashi a maraɗi da ya kirkiro jam'iyyar shi mai suna sifiyar inganci bayan da ya hita daga yarsu da gaskiya domin haka mai sauraro ke soji shin wane ne kasimin makatar ga haƙo ga gora kasimin makatar ni ne sunana makatar sunan mahina kasim kuma an aihe ni a nan maradi wata unguwa da ake ce ma buzu dan eh, zambadi a alif ɗari tara da saba'in da takwas din na kesta shekaru na talatin da bakwai eh, na tasamma talatin da takwas sai ga ka matashi ka tsunduma cikin harkokin siyasa me yasa ku biyo mu a shirinmu na hantsi ku ji yanzu kan ga labarai amma fa a takaice. gwamnatin kasar libya wadda duniya ta amince da ita ta sa kafa ta fatali gwamnatin haɗin kan ƙasa wadda majalisar ɗinkin duniya ta shata mata tare da ƙungiyar isil 'yan majalisar dokokin kasar su 89 daga cikin 104 da suka kasance a cikin taron na majalisar dokokin kasar a jiya litinin wadda aka yi a tobruk sun amince da shirin zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya amma kuma ba su yadda da yadda aka tsara samar da haɗa majalisar kasar ba ɗaya daga cikin 'yan majalisar ya ce adadin 'yan majalisar sun yawa kwamitin tsaro ta majalisar ɗinkin duniya ta amince a samar da kwamitin da zai sa ido na zaman lafiya a colombia bayan da gwamnati da 'yan tawaye suka sa hannu a shirin samar da zaman lafiya wanda zai kawo ƙarshen faɗin da aka kwashe lokaci mai tsawo tsakanin su ana yi duka bangarorin biyu sun buƙaci majalisar ɗinkin duniya ta aike da wakilai da za su sa ido a yarjejeniyar da aka cimma jiya litini. fafaroma francis ya aike da sakon ban hankuri ga gallaza wanda ɗariƙa katolika ta yi wa sauran mabiya ɗariƙu daban-daban a shekaru da da suka gabata fafaroman da ya aike da sakon ne kafin ya kai ziyarar da zai kai a sweden a wani lokaci cikin wannan shekaran domin bikin cika shekaru biyar na tunawa da gyaran da mabiya ɗariƙa protestant suka yi fafaroman ya ba da wannan sakon ne a jiya litini sa'ilin da yake kammala bikin sati guda na bikin haɗin kan mabiya addinin kirista. gwamnatin ƙasar amurka ta ba da hutu jiya litinin da ma yau talata ga ɗaukacin ma'aikatan gwamnati da ke cikin washington domin jama'a su samu damar gyara muhallinsu da kankara ta cika musu sama da su ma yaran makaranta ba a bar su a baya ba domin ko ɗaukacin makarantu duk sun kasance a kulle duk da kokarin da gwamnati ta yi na ganin ta share manya-manyan tituna ciki gundumar ta columbia da jihar maryland har yanzu akwai wasu tituna da dusan kankaran take jibge. wanda hakan kuma ya haifar da cunkoson motoci a wasu sassa daban-daban jiragen sama su da suka kai 1,500 ne aka dakatar daga sauka da kuma tashi To masu sauraronmu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma can da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman Maladin Ibrahim Ayawa da wanda ya bada umarni CD da kuma mu na wannan lokacin wato Charles Hall ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsin. This program has come to you from the Voice of America, Washington.